يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 wanda ya samu suna al'adabul mufrad a yau daren 22 a watan shawwal shekara 1443 wanda ya daidai da 22 watan biyar shekara 2022 wanda wannan shine karatu na farko da za mu ci gaba ko wannan shine darasi na 65 da kuma shi ne karatu na farko da za yi bayan a wucewan watan azumi da kuma hutu mai tsawo da muka ɗauka saboda lura da yanayin a watan ramadana wanda muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana ayyukanmu ya sanya mu cikin bayansa wanda ya yarda da su ya karɓi ayyukansu ya kuma azurta mu da shaida wasu ramadanin da za su zo nan gaba muna kuma yi wa juna jaje na abubuwan da suke ta faruwa a cikin ƙasan nan wanda ya kawo maganganu da yawa wanda ala'ayyatu halin za mu ci gaba da yawa. wa ta'ala godiya kuma mu ci gaba da roƙonsa ya sanya mana sansa da san manzunsa da san sahabbansa a cikin zukatanmu muna roƙon Allah su ta'ala ya ƙara soyayyarsa a cikin zukatanmu a za mu ci gaba da karatu a cikin littafi wanda za mu tashi a babi na 237 hadisi na 522 wanda idan ba a manta ba alimamin bukari dama can ya ɗauko hadisai yana bayani akan abin da ya shafi mara lafiya da kuma abinda Allah madaukin sarki ya tanada masa na kafara idan yayi hakuri da kuma wata dubba na ziyartar mara lafiya ko da kuwa mara lafiyan nan ba shi da shukuri ko da a sune yake ko da baya gani baya jin waɗanda suke zuwa ziyartarsa al-imam bukhari ya kawo hadisan da suke nuna za a iya zuwa ziyartar su kamar yadda ya kawo hadisin da ke bayani akan ziyartar a balaraban ƙauye ko kuma dai ba ƙauye wanda bai san ladubban al'amura ba za a iya zuwa shi ma a ziyarce shi a gaishe da shi idan ba shi da lafiya kamar yadda za a je a gaishe da yaro shi ma idan ba shi da lafiya da dai sauran babubukan da imam bukhari ya kulla to a wannan babin sai imam bukhari ce babul hadithi lil maridi wal aidi babi wanda zai yi bayani akan al hadith karantar da ilmi lil maridi ga wanda bai da lafiya wal'a'id da wanda ya je zai gaishe da mara lafiya wato al'amura ne waɗanda mutum kan iya ganin cewa ai bai dace ba malami bai da lafiya a je a gaishe da shi sai a rinka masa ana neman fatawa a gurinsa sai imam bukhari ya kulla wannan babin ne dan yayi bayani shin za a iya neman fatawa a gurin malami idan an je an gaishe da shi ba shi da lafiya za a iya neman ya karantar da mutane a lokacin da ba shi da lafiya sai yake haddathana qais bin hafs yace qais bin hafs ya ba mu labari qala na khalid bin al-harith yace khalid bin al-harith ya ba mu labari قال حدثنا عبد الله عبد الحميد بن جعفر يتي عبد الحميد بن جعفر يا بام لاباري قال أخبرني أبي يتي معي فينا واتو جعفر بن عبد الله يا بام لاباري قال إن أبا بكر بن حزم ومحمد بن المنكدر في ناس من أهل المسجد عادوا عمر بن الحكم بن رافع الأنصاري mahaifin abdulhamid bin ja'far wato ja'far bin abdullah bin al-hakam yace mahaifin yace abubakar bin hazmin da shi da muhammad bin al fi nasin min ahlil masjidi a cikin wata tawaga na 'yan masallaci na mutanen da suke zama a cikin masallaci azu umar bin al-hakam bin rafi al-ansari sun je sun gaishe da wannan bawon allah da ake cema umar bin al-hakam bin rafi al-ansari kalu a lokacin da suka kai gurinsa sai suka ce masa ya aba hafsin sai suka kira shi da alkuniyarsa. haddithna ka karantar da mu hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wasallam sai Umar bin al-Hakam bin Rafi al-Ansari yace sami'tu Jabir bin Abdullah qala naji malami na Jabir bin Abdullahi al-Ansari ce sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ya wasallam yaqulu naji annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi na cewa man ada maridan khaba fir rahma duk wanda yaje ya ziyarci mara lafiya yaje gaishe da mara lafiya khaba fir rahma to ya kuda cikin rahma ya kuda cikin rahma hatta idza qa'ada hatta ya koma ya zauna a gurin mara lafiyan nan istaqarra fiha sai ya zama to ya tabbata cikin rahama ya tabbata a cikin rahama wanda yake tafiya zai je ya gaishe da mara lafiya to yana cikin rahamar Allah subhanahu ta'ala. in ya kai gurin mara lafiyan ya zauna to ya tabbata cikin rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan hadisin yana nuna falalar ziyartar mara lafiya a je a gaishe da shi kamar yadda yake karantar da mu irin ƙwazo da sahabban mu zan Allah da magabata na kware suke da shi wajen neman ilimi har ya zamanto ko da sun je gurin mara lafiya sukan nemi ya karantar da su hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda irin shagaf irin kauna da irin soyayya da suke da shi ga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma irin kwazo da suke da shi wajen neman ilimi ba sa son wani abu na ilimi ya kubuce musu to wannan yana nuna dalibi ya yi kokarin ganin cewa duk sanda ya haɗu da malamin sa ya nemi samun fa'ida daga malamin sa kar ya zamanto zama na ɓata lokaci ake yi imam bukhari ce babu man salla inda al-mari babi wanda ke bayani akan man salla inda al-mari wanda yayi salla a gurin mara lafiya idan aka je aka ziyarci mara lafiya babu laifi za a iya yin sallah a gurinsa shi yasa imam bukhari ya kulla babu yace na abdullahi bin muhammad yace abdullahi bin muhammad wanda ake cewa al-ju'fi al-musnadi abdullahi bin muhammad al-musnadi ya ba mu labari dan garin su imam bukhari ne shi ma al-ju'fi ne kamar yadda imam bukhari shi ma al-ju'fi ne hasali ma suna da dangantaka ta fuskan kakanni da shi da al-imam bukhari kuma imam bukhari ya karbi hadisai da yawa a hannunsa shi yasa na daga cikin waɗanda suka suke ganin falalar wannan bawan Allah akan imam bukhari akwai Alhassan ibn shuja ɗaya daga cikin zaratan malamin zamanin shi amma bai yi rayuwa mai tsawo ba shi yasa yawanci ba a san shi ba amma mutane suna ganin da ya yi rayuwa mai tsawo da ya kasance irin su imam bukhari ne da akwai inda imam bukhari ma ya karɓo hadisin Alhassan a cikin sahihul bukhari amma bai dangana shi zuwa ga mahaifinsa ko nisbar da ba sai wasu malamai suke cewa kamar alhassan bin shuja yake nufi dan ya mutu ne yana matashi to alhassan bin shuja wata rana ya haɗu da imam bukhari sai yake ce masa yaya za ka yi a ce akwai hadisin da baka sani ba bayan ka karatu a gurin abdullahi bin muhammad al musnadi shi malamin nan baya karban hadisi idan ya zama to akwai tsawaki cikin isnadinsa ko irin isnadin daidai kyautatu ba shi za a ke ce masa al-musnadi saboda al-musnad yake so in zaka kawo mai hadisi kawo shi har kai ga manzo sallallahu alaihi wasallam kada ka kawo mai hadisin da ba isnad shi ba shi da kyau shi yasa ake ce masa al-musnad to yace haddathana sufyan yace sufyan ibn uyayna ya ba mu labari shi ma wannan wani bijimin malami ne sufyan ibn uyayna sa'an imam malik ibn anas ne shi yana garin makka imam malik yana garin madina al-imam shafi'i ko da yaje karatu a gurin su ya ga irin ilimin da suke da shi yace laula maliku wa ibn uyayna la dhahaba ilmu al-hijab da ba dan imamu malik ba da sufyan ibn uyayna to da babu ilimi a kasar hijab gabaki ɗayan su malami ne bijimin malami sufyan ibn uyayna to shine ya karbi hadisin nan yace an amr daga amr bin dinar shi ma wannan aya ne a cikin malamai kawala an ato amur bin dinar ya ce ya karbo daga ato wato ato bin abi rabah ɗaya daga cikin ɗaliban abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma wanda an ce idan yana magana kai ka ce ana masa wahayi ne amma kuma bakin mutum ne akwai aibubbuka a jikin shi an ce baki ne da idanun shi jajaye gashi idan yana tafiya yana dingishi gashi hancinsa kamar irin matsakon hanci yake da shi amma idan ya zona yana karatu kai ka ce wahayi ake masa yaran shugabanni da khalifofi sukan zo su zona a majalisinsa sa sana masa tambaya baya ma kallon su in ya fuskanci bango in aka zo ana masa tambaya baya ma kallo kawai zai bada fatawa ne su tashi su wuce a bin abi rabah qala adani umar bin safwan a bin abi rabah yace umar bin safwan ya ziyarce ni fa hadarat as-salah sai lokacin sallah ta yi fa salla bihim ibnu umar raka'atayn sai abdullahi dan umar ya jagorance su salla raka'a biyu wa qala inni safrun yace aini matafiyi ne inni safrun wato inni musafirun ko kuma inna safrun inna musafiruna kenan mu matafiya ne abdullahi dan umar yayi sallah raka'a biyu to idan mun dubi hadisin cewa ya adani umar bin safwan haka ne yake a gurinku to shek muhammad nasir al albani yace ce yana ganin wannan kuskure ne idan ka duba cikin fardun lahi samad ya ce ada ibn umar ibn safwan ada ibn umar ibn safwan haka yake a cikin fardun lahi samad kuma shek albani yace ce yana ganin wannan shine daidai a ce ada ibn umar ibn safwan amma kaga sai kuma adani wato ni din nan bunu ne ba ni ba tasfifi aka samu mun gane ha cewa me ada ibn umar ibn safwan yawa to wannan shine tasqifin da aka yi amma wasu nusakh zaka ga ya zo ne da adani umar bin safwan to shekar albani ya ce babu wani rawi da ake ce ma umar bin safwan a cikin masu karban hadisi gabaki daya shi yasa aka tabbatar da cewa wannan kuskure ne a ce adani abin da yake daidai shine ada ibnu umar ibnu safwan abdullahi dan umar ya je ya ziyarci ibnu safwan fa hadarat as sala sai lokacin sallah yayi fa salla bihim ibnu umar rak'atayn saboda haka abdullahi dan umar sai ya sallace su ya musu sallah raka'a biyu wa qala inna safrun yace mu matafiya ne wanda wannan yana nuna cewa kenan idan lokacin sallah yayi mutum ya je gaishe da mara lafiya babu laifi zai iya yin sallan tare da mara lafiya menene hikimar saboda shi mara lafiya da ba zai iya fita ba zai iya samun ladan jam'i mara lafiyar nan zai iya samun ladan jam'i babu laifi a ce an yi haka kuma tunda abdullahi dan umar matafiyi ne su kaga idan yin sallaci a biyu su kuma waɗanda suke biye da shi sai su me sai su cika sallar su imam al-bukhari ce babu al mushriki babu wanda ke bayani akan za a iya zuwa a je a ziyarci mushriki idan ba shi jin daɗi mutum ne ba musulmi ba ba shi da lafiya za a iya zuwa a ziyarce shi a gaishe da shi a asibiti qala haddathana sulaiman bin harb yace sulaiman bin harb ya ba mu labari qala haddathana hammad bin zaid yace hammad bin zaid ya ba mu labari qala an thabit yace daga thabit al-bunani قال عن أنس يتي لك أنس بن مالك خادم منذ صلى الله عليه وسلم يتي إن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض أقول وليار من اليهود لك تكين يهودا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن yakan yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam hidima kamar yaron aike ne yana ma annabi sallallahu alaihi wasallam aiki idan annabi na da bukatuwa zuwa ga wasu abubuwa yakan aike shi ya masa wa'ancan abubuwa فأتاه النبي صل... فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده النبي صلى الله عليه وسلم سيدي يزير شيشي زي كي شيري شيرة اللافية ديكي فقعد عند رأسه النبي صلى الله عليه وسلم سيزونا ديدي عند كان يارن يجي سيزونا قرن كنسا فقال سي النبي صلى الله عليه وسلم يجي أسلم طبعا الله كمسلنت فنظر إلى أبيه saboda kwarjinin mahaifinsa yaron sai ya kalli mahaifin nasa wa huwa inda ra'sihi mahaifin nasa shi ma yana zaune a ɗayan bangaren gurin kan yaron annabi sallallahu alaihi wasallam na zaune a gefe ɗaya mahaifin nasa yana zaune a gefe ɗaya sai ya kalli mahaifin nasa wanda wannan zai nuna maka yawancin waɗanda ba sa musulunta yawanci abin da ke damun su mutanensu yawanci iyayensu danginsu yaya za su yi da su abin da ke hana su musulunci kenan suna son su musulunta amma tsoro suke ji za a hana su kuɗin makaranta za a takura musu rayuwa za a cutar da su za a musu za a musu abin da ke hana su kenan saboda haka ko da ya kalli mahaifin nasa da yake Allah ya nufe shi da rama fa qala lahu ati abul qasim mahaifin nasa sai ce kai ma abul qasim biyayya ka musulunta fa aslama yaron nan sai ya musulunta fa kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi sai ya fito wa huwa yaqulu yana cewa alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar godiya ta tabbata ga Allah da ya cece shi ya tsiratar da shi daga wuta da ya mutu ne da ya shiga wuta amma tun da ya musulunta gashi bai aikata aikin kware ba ko daya bai yi sallah ba bai yi azumi ba bai karanta qur'ani ba bai yi tasbihi ba ba abin da yayi iyaka la ilaha illallah muhammadu rasulullah shikenan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar dan ka san nauyin kalmatu shahada kalma ce mai nauyi duk shirkan da yayi na yahudanci da sauransu duk an share masa al-islamu yajubu ma qablahu duk sharin da ya aikata a da tun da ya musulunta Allah madaukin sarki ya share masa zanabansa yanzu ya aikata aiki kaɗan na kalmatu shahada ya samu lada mai yawa ya samu shiga cikin aljanna wanda cikin fikihun da ke cikin hadisin shine cewa babu laifi idan mutum baya tsoron cutarwa daga wanda yake ba musulmi ba zai iya ɗaukan sa aiki masa aiki wato istiqlamin wanda yake mushriki saboda wannan ba yahude ne amma kuma gashi yana ma annabi sallallahu alaihi wasallam hidima saboda haka idan an amintu daga sharrin sa za a iya amfani da shi a doke shi aiki a bashi aiki ya yi musulmi aiki abu na farko kenan sannan tabuyibin da imamul bukhari yayi kan cewa za a iya zuwa kenan a ziyarce shi a gaishe da shi a lokacin da ba shi da lafiya a matsayin sa na dan adam kuma ya zama wanda zai ya gaishe da shi din yana kwaɗayin samar masa da alheri ne na lahira da duniya wato kiran sa ne ya musulunta saboda lokaci ne wanda kila in an dace sai ya iya musulunta idan aka zo aka bijiro masa da musulunci a lokacin da ke fama da rauni kila yana ganin cewa da akwai abubuwa da dama da suka hana shi musulunta to wanne yanzu gashi na yana kokarin gani yake zai mutu to in aka bijiro masa da musulunci zai iya karɓar musulunci a lokacin wannan shine maslaha na zuwa gaishe da mara lafiya wanda ya kasance ba musulmi ba sannan kuma kasantuwar idan ya zama ba mai cutar da addini bane la yanhaqumullahu an ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin matakar ba su cutar da mu ba ba sa bayyana adawa su ga addinin mu Allah bai hana mu mu masa kyakkyawar mu'amala ba wanda zai nuna musu a kyawun addinin musulunci saboda haka Imam Bukhari ya kulla babu kenan wanda ke nuna cewa ashe kenan ko da akwai adawa tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ba kamar ya zamanto ba za a kyautata masa ba za a iya zuwa a gaishe da shi a sayan masa magani a bashi ainihin abin da ke bukata na waraka imam al-bukhari ce babu ma yaqulu lil marid babu wanda zai mana bayani akan me za a ce wa mara lafiya ma yaqulu lil marid me zai ce ma mara lafiya idan ka ji zaka gaishe da mara lafiya me zaka ce masa qala haddathana isma'il bin abi uwais imam al-bukhari ce isma'il bin abi uwais ya ba mu labari wanda mun samu bayani akan sa cewa dan uwar yaro ne ga yar uwar imam malik yar uwar imam malik ita ce ta haife shi saboda haka yana karman hadisi ne daga baffansa ko ko aminsa ne baffansa ko baffansa a ah, ya ammi ta fuska ai ta bangaren ku ba shi ne ammi ko ko kuma dai ne to dai gashi nan dai haka dai hmm? qala حدثني malik yace imamu مالك بن anas ya bani labari qala عن hisam bin urwa daga hisham bin urwa babban malami qala an abihi wanda shi ma ya karbo daga mahaifinsa urwa bin zubair qala an aisha urwa yace ya karbo daga aisha aisha tana cewa lamma qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-madina a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karaso madina yayi hijira daga makka da shi da sahabbansa suka shigo garin madina wa aka abubakar wa bilal abubakar da bilal sun yi zazzabi dama garin madina gari ne wanda ke da tsananin zama ba gari ne wanda ke da daɗin zama ba kafin zuwa manzon sallallahu alaihi wasallam gari ne wanda idan mutum ya je to iskan garin zai sa shi rashin lafiya ruwan garin zai sa shi rashin lafiya haka ake fama a gurin saboda haka ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je sayyidina abubakar da bilal sai suka yi fama su ma da rashin lafiya qalat ummu aisha tace fa da kaltu alaihima sai na je na ziyarce su na shiga gurin abubakar radiyallahu anhu mahaifina da bilal maulan mahaifina ko maulan mahaifina wato maulan abubakar radiyallahu anhu kuntu sai na ce ya abatahu ya mahaifina kai fa tajiduka ya ya jikin naka wa ya bilal na ce ya bilal kai fa tajiduka ya ya jikin naka ya yace wa kana abubakar idza akhadhat al humma yaqul shi sai dina abubakar duk yayin da zazzabin ya kama shi zazzabin ya masa tsanani sai abubakar radiyallahu anhu ya rinka cewa kullu mur'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min shirakina ali idan zazzabin ya kama shi yana ganin kawai zai iya mutuwa sai ya rinka cewa kullu mur'in musabbahun fi ahlihi kowane mutum fa musabbahun fi ahlihi malamai sun ce ma'anan musabbahun akwai ma'ana guda biyu musabbahun zai iya kasancewa abin da yake nufi shine mutuwa za ta iya afka masa da asusubahi yana cikin gidansa shine musabbahun mutuwa za ta afka masa da asubahi yana cikin mutanensa yana cikin iyalansa wal mautu adna min shirakina alayhi alhali kuma mutuwan nan fa ta fi kusa da dan adam sama da hancin takalminsa wato mutum na yawo ne da mutuwa kamar mutuwa na tare da shi ne yana yawo da mutuwa lokaci na yi za a ɗauke shi wannan shine fassara na farko fassara na biyu kullu mur'in musabbahun fi ahlihi kowane mutum zaka samu yana waye zai waye gari a cikin iyalansa musabbahun ana ce masa sabbahaka Allahu bil khairi sabbahaka Allahu shine musabbahun ana ce masa sabahul khair sabahul kai asbahin nan naka da alheri Allah ya maka asbahi mai alheri nan kuwa bai san cewa mutuwa ta riga ta karu so kusa da shi ba shine wa kam min sahihin mata min ghairi illati zaka samu mutum yana fama da karfi da jin koshin lafiya ba wani alama na rashin lafiya tattare da shi amma kuma kawai sai ka ka shi kawai sai ga aboki shi ne cewa musabbahun fi ahlihi ana ce masa sabbahaka Allahu bi khairin a cikin iyalinsa wal mautu alhali bai sani ba mutuwa kuwa adna min shirakin alihi ta fi kusa sama da hancin takalminsa wa kana bilal idza aqla'a anhu shi kuma bilal duk sanda ya samu sauki zazzabin ya dan baki ya samu saukin zazzabi yarfa'u aqiratahu sai ya daga muryarsa fa yaqulu sai ya ringa cewa rafa'a hu sai ya ɗaga muryarsa aqira abinda ake nufi da shi shine kafa suna cewa asalin kalmar nan wani mutum ne lokacin abu ya fada kan kafansa sai ya masa rauni a kafa sai ya daga kafansa guda ɗaya ya rike yana ihu to tun lokacin sai ya zama to duk wanda yake ihu sai a ce masa rafa'a hu, ko da bai daga kafan ba aqida ita ce kafa to amma tun lokacin da bawan Allah ne ya daga kafa yana da ihu ya daga kafarsa duk sanda mutum yake ihu sai a ce rafa'a aqiratahu wato rafa'a sautaki kenan ya daga muryarsa yana ihu bilal sai rinka cewa ala laysa shi'ri hal abitanna laylatan biwadin wa hawli idhkirun wa khalil wa hal aridan yawman miyaha min jannatin wa hal yabdu wa hal yabdu wan shi bilal wannan waka yake yana cewa ta shi'ri ina ma a ce na sani yaya za a yi in sani hal abi sanna lailatan cewa kwana da zan yi a wannan daren biwadin wa hauli izkirun wa jalilun a wani wadi ne wanda kewaye da ni akwai izkir izkir wani irin shuka ne wanda yana da ɗan gajeru haka zaka gansu wanda ana amfani da shi wajen tasqiful buyut wajen sanya rufin a gida kuma akan yi amfani da shi wajen binne mutane kamar yadda hadisin Abbas ya zo to shine ake cewa iskir shi kuma dalil shi ma wani irin nau'i ne na shuka shi kuma ya fi iskir laushi yana da laushi shi iskir yana da kanshi shi kuma aljalil yana da dan taushi to sai bilal ke cewa shin ina ya za a iya sani idan zai iya zuwa har ya kwana a wani wadi wanda a kewaye da shi zai samu izkir da jalil wato yana begen a ce ina ma a ce yana makka yana ƙaunar ina ma a ce makka yake ya ce wa hal arizan yawman miyaha mijinnatin shin wata rana zan iya komawa har in kai ga ruwan mijinna mijinna wani guri ne wanda ake da kasuwa kamar yadda ake da suku kaza hakan na ake da ku mijinna wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wa'annan kasuwannin sai yake shauki yana cewa ina ruwan nan mai daɗi da muke sha a amijinna zan ƙara shan wancan ruwan kuwa wa hal yabdu walli shamatun wa tafil shin zan ƙara zuwa kuwa in ga shamatun malamai wasu malamai sun ce shama sunan wani dutse ne a garin makka tafil shi ma wai sunan dutse ne saboda aka shamatun wa tafil sunan duwatsu ne guda biyu amma al-imam al-khattabi yace shi ma ya doka duwatsu ne har sai da ya zo ya gano cewa ba duwatsu bane sunan wasu idanuwan ruwa ne wasu koramu ne da ake da su a garin makka su ne shamatun wa tafif saboda aka bilal kauna yake yana burin ina ma ake makka yake saboda wahalar da suke sha a garin madina sai yake fatan ina ma ake sai zai samu ya koma garin makka qalat aisha umma aisha radiyallahu anha tace fati'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa akhbartuhu sai na je gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai na bashi labari nace ya rasulullahi kaji abu abinda abubakar yake faɗi idan idan zazzabin nashi yayi tsanani ga abin da yake faɗi shi kuma bilal idan ya samu sauƙi ga abin da yake faɗi fa sai fi annabi sallallahu alaihi wasallam yace allahumma habbib ilayna almadina ya allah ka sanya madina ya zama to soye so ka sanya madina ya zama abin kauna da so zuwa gare mu ka hubbina makkata au ashad yadda muke son makka ko sama da ma yadda muke son makka ka sanya mana san madina tunda an riga an yi hijira babu damin komawa garin madina to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah ya sanya san madina cikin zakatun su yadda suka so makka ko sama da ma yadda suka so garin makka wa sahhiha ka gyara mana madina ka cire mana zazzabin nan ka cire mana wannan walhalin ka cire mana yanayin nan mai tsanani wa barik lana fi sa'iha wa muddiha ka sanya mana albarka a sa'in madina da muddin madina sa'i mun sani sa'i shine muddu muddin nabi guda hudu wanda tafin hannu guda hudu in aka sanya shine sa'i guda daya saboda haka yana roƙon Allah ne Allah ya sanya albarka a cikin awon su da suke yi yace wan qul kumaha kuma ya Allah ina roƙonka ka cire zazzabin garin Madina ta'alha bil juhfa ka je ka sanya ta a garin juhfa ka kai zazzabin nan ka je ka aje mana ita ka je ka aje mana zazzabin a garin jufa wanda jufa shine miƙatin mutanen misar idan za su zo aikin hajji to amma a lokacin nan yahudawa suke zama a garin jufa yahudawa suke zama a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ce a cire daga madina akai jufa kuma ko da aka saukar da bayan addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin alamatu nubuwa garin juhufa sai ya zama to ba iya zama a gurin duk wanda ya sha ruwan juhufa sai ya yi rashin lafiya idan mutum ya zo na gurin ko sai ya yi zazzabi tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya adda annabi cewa aje a jefa musu a garin jufa wanda malamai suke cewa wannan dalili ne akan cewa idan an samu kafare wanda suke addabi musulmai to ana iya addu'a Allah ya jefa musu zazzabi da rashin lafiya da wasu cututtuka saboda ya shagalantar da su daga cutar da musulmai kamar yadda yahudawa yanzu suke addaba da kashe musulmai a garin palestine babu laifi idan mutum ya addu'a Allah ya jefa musu annoba da zai ci gaba da damun su ya shagalantar da su daga kashe yan uwan musulman to wannan za mu ga mahallin shahid a nan gurin kusan ba ya fito bane sosai saboda umma Aisha ko da ta ce kai tace kaifa tajiduka yaya jikin naka ko yaya jikinka saboda ka idan an je za a gaishe da mara lafiya za a tambaye shi ya jiki jiki yayi sauki babu laifi wannan qala haddathana mu'alla al-imam al-bukhari ce mu'alla بن الأسد يا بام الأباري قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا خالد عبد العزيز بن المختار يتي خالد بن مهران الحذاء يا بام الأباري أنا تمت الحذاء واتو بدوكو كينانكو wanda ke hada takalmi shine alhazza ba sana'arsa bane malamai sun ce yakan zuwa yake ya je zauna gurin inda ake sana'ar sai aka dangana shi zuwa gare su wasu kuma cewa suke a saboda yawanci idan zai magana sai ya ce maka uhzu nahwa hada uhzu nahwa hada daga hada yahzu wato ka bi wannan kai kokarin bin haka shikenan sai aka lankana ne kamar yadda wasu malamai idan mutum ya ci idan mutum yana faɗin kalma da yawa sai ka ga ɗalibai sun bashi suna ko shif da ke wasu malamai in sun zo za su ma bulala sun zance maka shif da ke sai su maka bulala wani abokin na mai ce tana da wani malamin arabiya lokacin shi bai fahimci me yake ce shi malamin in ne ba bulala sai ya ce shi ta ke kawai sai maka bulala ya ce daga baya ne sai ya fahimci me yake cewa cewa shufta wato ka gani ka ga ka ga shufta wato ka gani kaifa yadda ake yi sai suka lakana maka suna shufta ke to shi ma kalilul hadda ba sunan shi bane ba aikinsa bane amma kuma saboda dangantuwa zuwa gare su qala ana ikrima Khalid al-Hadda yace ya karbo daga ikrima ikrima maula Abbas wanda Abdullahi shi da kansa yake faɗi wannan malami ne ikrima bijimi ne ɗaliba Abdullahi ibn Abbas malamin tafsiri amma kuma kafin ya samu ilimi sai da sha wahala da kansa yake cewa Abdullahi dan Abbas kana yadda ala rijlil kabla ala ta'lim al-kitab was Abdullahi dan Abbas ya ka ko kata manya manya ya dore min kafa saboda in zo na in koyi alkur'ani da sunna yace kuma Allah sai ya sanya albarka sai na zamanto ina tsayawa a kofar gidan Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu ina bada fatawa Abdullahi bin Abbas yana cikin gida ya kai matsayin da malami na nan amma kuma shi ke bada fatawa hasali ma Abdullahi bin Abbas ya ce masa ka je ka dinga karanta da mutane ka bada fatawa ina nan ya masa ijaza je ka bada fatawa ka kai munzalin da zaka bada fatawa saboda an wahalar da shi wajen neman ilimi shi yasa wani lokaci za ka ga mutane suna sukan abu amma kuma akwai shi cikin addini matukar ba a wuce iyaka da shi ba akwai wanda suke sukan cewa wai a tsora mutum saboda ana san a karantar da shi ai wannan akwai akwai akwai keci haƙƙin ɗan adam kamar da za ka samu a wasu garuruwa akwai irin waɗannan majalis ɗin za ka ga idan mutum yana rashin ji da yawa sai a kama shi a tsore shi a ta karantar da shi wani lokaci ma sai ya sha bulala to wannan matukar ba a wuce gona da iri ba yana cikin addinin musulunci saboda kamar yadda zaka tursasa yaro ne wajen bashi magani yana kuka yana ihu amma ka san in ka bashi maganin nan amfanin sa ne inda zaka biya mana cewa ka yaron nan na kuka barin kyale shi zai warke ba zai warke ba to wani lokaci akan tirsa samu mutum ne dan ya samu alheri inda ba dan an yi ma ikrima abin da aka masa ba ba zai samu ilimin ba zai ta gandani ne babu wanda zai san da shi a yau amma gashi nan in ka dauki sahihul bukhari zaka ga ikrima ikrima ikrima ikrima hadisi da yawa kana ikrima kana rahimahullah kana masa addu'a to kaga wannan alheri ne har imam bukhari alaihi rahmatullahi ko da ya kawo wannan kissar ta'aliqan a cikin sahihul bukhari sai da ya tabuidu ya ce babin da ke magana akan daure mutum don yi koyi ilimi a daure shi saboda ya yi karatu yaro duk sanda ka sake shi ya ta ihu yana tsalle kama shi ka daure shi sai ya natsu sai ka karantar da shi in ya gama karatu sai a kwanci shi wannan babu laifi matuƙar ba a cutar da shi ba قال انا ابن عباس انا ابن عباس ان عبد الله بن عباس يتي ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على اعرابي يعوده عبد الله بن عباس يتي اكوني akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gurin wani balaraban kauye ya je zai ziyarce shi qala sai yace wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam idza dakala ala maridin ya'uduhu qala daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam duk sanda ya shiga gurin wani mara lafiya ya zai je ya gaishe da shi qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa la ba'sa babu laifi fahurun insha Allah babu damuwa tsarki ne insha Allah kafara ne gare ka insha Allah qala zaka tahurun balaraba yace wannan shine tsarki kalla yace ina ba tsarki bane bal hiya umma wannan zazzabi ne tafuru aw tafuru ala shaykhin kabir wanda yake tafarfasa ko yake neman ya kore wani tsoho tu tuzayyiruhu alqubura dan ya kai shi cikin kabari qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa na'am idan sai to idan wannan shi kake so ma kanka to shikenan haka ne kasance ko kuma dai to ai tun da ka faɗa haka ne kasance wanda kamar yadda wannan hadisin ya gabata mun karanta shi eh, yana nuna kenan idan amma mutum tasliya mutum ya kokarin a san tasliya idan aka ce maka babu laifi yi hakuri Allah ya sa hakan ne alheri kada ka ce wannan shi ne alheri sai ya za a yi wannan ya zama alheri sai a hana mutum alherinsa amma idan aka maka fata aka ce Allah ya sa alheri ne sai ka ce amin sai ka ce amin ba za ta manta da wani bawan Allah ba wanda ya je ya yi wa'azi a wani guri sai aka dan tanka shi a wa'azin da yake yi sai aka masa tafiya aka ce to irin wannan abin ya gabata shekul islam ibn taymiya an masa irin wannan har duka aka masa ibn taymiya ya je yayi wa'azi an masa duka ya dawo gida ɗaliban suka ce ya shekul islam wa'annan bayin Allah sai mun je mun mai da martani ibn taymiya ya ce a'a babu laifi ya kyale su babu mamaki ma su samu lada akan dukan da suke mini ka ce a ah, ta yaya sun baka dukan to kila abin da ka faɗa ba daidai bane ce a ah, ni na san abin da na faɗa daidai ne amma babu mamaki su yi ijtihadi su ga cewa na cancanci in yi duka sai su yi duka to bisa ijtihadin na sai Allah ya ba su lada daya an gyama bawon Allah na sai ya fusata ni na yi ne da niyan tasliya a kwantar masa da hankali cewa ba kai ne faro ba cikin masu wa'azi da za a ci mutu mutunci in ma kana ganin an mutu mutunci ba kai ne faro amma sai mai har ba yake yi yana ganin an ci masa mutunci to idan awa mutum tasliya abin da ake so ka karbi tasliyan kai imani cewa to insha Allah alheri ne irin ladan da wa'ancan suka samu kai fatan samun shi amma idan ka ce ba ka so shi kenan sai a barka sai na'am idan sai ka koma duk inda ka je sai a ci mutuncinka قال حدثنا أحمد بن عيسى يتي أحمد بن عيسى يا بام الأباري قال حدثنا عبد الله بن وهب يتي عبد الله بن وهب تيرك كنت ألبان إمام مالك ابن أنس alaihi rahmatullah wanda ya san fiqhum imam malik sosai sosai kola an harmala yace harmala bin imran at-tujibi ya karbo an muhammad bin ali al daga muhammad bin ali wanda muhammad bin ali al-qurashi yana da rauni a wurin malaman hadisi qala an-nafi' yace daga nafi' maulan abdullahi dan umar qala yace kana ibn umar yace abdullahi dan umar ya kasance idza dakhala ala marid duk sanda yaje gurin mara lafiya yaje zai gaishe da shi yas'aluhu ka huwa sai ya tambaye shi yace ya jikin nashi fa idza qama min indihi qala idan abdullahi dan umar ya tashi daga gurin lafiyar sai ya ce kharakallahu laka kharallahu laka wato Allah ya za'a maka abin da yake shi na rake kharallahu laka Allah wato iktarallahu laka khaira Allah ya zaba maka abin da yake ne alheri idan mutuwa ne alheri Allah ya zaba maka idan samun lafiya ne alheri Allah ya warkar da kai walam yazidhu alaihi ba zai kara masa komai ba amma kamar yadda muka gani isnadin hadisin ba shi da inganci yace babu ma yujibul mari da me mara lafiya zai ansa idan an tambaye shi yaya zai bada ansa idan an tambaye shi ya jiki ko me ya same ka ya ya kamata ya bada ansa kaga addinin musulunci komai fa a tsare yake babu wani abin da aka bari cikin addini komai da komai kana karanta karatu sai kaga ah akwai dalili ma akan abu kaza shi yasa Sufyan al-Thawri yake cewa in istata'ta Allah ka fukka ra'saka illa bi dalilin fa fa'al idan zaka iya a ce kada ma ka sosa kanka sai da dalili to kai haka saboda zaka iya samun dalili kan duk wani abin da ya halatta zaka yi addini musulunci addini ne wanda ya tsara mana komai da komai idan an tambaye mutum ya jiki me ya same ka ya yaya yake kamata ya bada amsa قال حدثنا أحمد بن يعقوب إمام البخاري أحمد بن يعقوب يا بام الأباري قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد عن أبيه ita ishaq bin sa'id bin amr bin sa'id ya ba labari daga mahaifinsa wato sa'id bin amr bin sa'id qala yace dakala hajjaj ala bin umar hajjaj bin yusuf as-saqafi wancan min ba da labarin sa hajjaj bin yusuf as-saqafi shugaba ne wanda yake ne kama kariya ana ganin sa mugu ne to sai ya je gurin abdullahi dan umar ya shiga gurin abdullahi dan umar ya same shi ya ce wa ana inda ku ni kuma ina gurin fa qala hajjaj bin yusuf as-saqafi sai ya ce ma abdullahi dan umar kaifa huwa ya ya yake ya jikin nashi qala salihun abdullahi dan umar ya ce ba laifi an samu sauki qala man asabaka ya ce waye wanda ya same ka waye ya yi maka rauni kawala abdullahi dan umar ya ce a asobani man amara bi hamlin silahi fi yawmin la yahillu fihi hamluhu wanda ya yi mini wannan raunin shi shine man amara bi hamli silahi wanda ya bada umarni a riƙe makami fi yawmin a wani yini la yahillu fihi hamluhu wanda bai dace a ce a riƙe makami ba ranan sallah ranan idi yani al-hajjaj abdullahi dan umar yana cewa wato hajjaji kai ne kai muni raunin nan bar kai ne kasa ka da sojojinka suka rinka yawo da masu suka da takubba a cikin jama'a ana sallah ana hidiman biki to nan ne aka samu aka jima abdullahi dan umar rauni shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarnin cewa duk wanda ya rike makami idan zaka shiga cikin kasuwa ko zaka shiga cikin masallaci kana rike da makami to dole ne kai riko da inda zai ma mutane rauni to amma kuma sai ya zama cewa su sojojin hajjaji bin yusuf al sun fito da makaman nasu daga masu masuka sai masu rike da su sun kuma zaro su a cikin harami wanda bai dace ba a ce an rike makami a cikin harami saboda aminci yadda Allah subhanahu wataala ya ce wa man dakhalahu kana amina ya kamata duk wanda ya shiga cikin harami ne zaman to ya samu natsuwa da aminci to amma kuma a ranar ne kuma a gurin ne kuma aka yi ma abdullahi dan umar rauni wanda wannan abin da ya sa imam bukari ya kawo shi mutum zai iya faɗin cewa ai kai ne ka mini rauni me ya same ka yace wani ne ya jimni ciwo babu laifi ya dangana sababi zuwa ga wanda ya kawo sababi kuma wannan na nuna rashin tsoron abdullahi dan umar radiyallahu anhu saboda a riwayar sa'id bin jubair kamar ya fito karara ma yace kai ne ka mini raunin nan duk da ba shine ba rundunansa ne amma tun da ya shi ya ba su umarnin su fito da makaman to ya zama na shi ne za a tambaya game da duk abin da ya faru ya ce babu iyadatul fasik za a iya zuwa a ziyarci fasiki idan fasiki baya jin daɗi za a iya zuwa a ziyarce shi haddasa na sa'id bin abi maryam ce sa'id bin abi maryam ma ba mu labari qala akhbarana bakr bin mudar yace bakar bin hudar ya bamu labari qala haddathani ubayd bin zahar yace ubayd bin zahar al-ifriqi ya bamu labari an ce mutumin kirki ne amma da'ifi ne a gurin malaman hadisi qala an hibban bin abi jabala daga hibban bin abi jabala qala an abdullah bin amr bin al-as yace daga abdullah dan amr dan as qala cewa abdullahi dan amur dan azu ya ce la ta'udu shurabal khamri idan mashaya giya suna rashin lafiya kada ku jirce shi idza maridu idan suka rashin lafiya kada ku ziyarce su kada ku je ku gaishe da su amma kamar yadda muka gani isnadin bai inganta ba ko da ya inganta zai zama to mawqufi ne ra'ayi ne na Abdullahi bin Amr bin al-As ta fuskar tashdidi amma tunda har za a je a gaishe da kafiri idan ba shi da lafiya to min babi aula ya zama to za a iya zuwa a gaishe da fasiki hikimar da ke cikin zuwa gaishe da kafiri akwai shi shi ma a cikin zuwa gaishe da fasiki shi ma idan an je za a gaishe da shi sai a masa wa'azi sai ka gani yanzu ana jiya maka ka rinka zuwa masallaci kana sallah ka rinka sallah kan lokaci ka tuba idan Allah ya baka lafiya sai ka tuba yanzu ma ka tuba saboda kada ka bar duniya Allah ya kama ka da laifin fakan nan kaga sai a bashi daman yin tuba a masa wa'azi wanda insha Allah ana fatan in an masa haka zai masa amfani qala babu iyadatin nisa'i ar-rajul al-marid zamu iya karanta wannan ko ha babu iyalatin nisa'ir rajula babu wanda ke mayali akan cewa mace ko mata za su iya zuwa su gaishe da namiji almarid wanda ke fama da rashin lafiya mace ta je ta gaishe da namiji matukar babu babu kaufin fitina kuma za ta suturta kanta kuma babu ikhtilafi za su iya zuwa ta gaishe da namiji babu laifi duk da isnadin da imam bukhari ya kawo a nan gurin yana da rauni amma idan mun kalli hadisin aisha radiyallahu anha da yadda ta zo ta ziyarci bilal za mu fahimci cewa babu laifi za a iya yi qala haddathana zakariya bin yahya qala haddathana al-hakim bin al-mubarak قال أخبرني الوليد قال هو ابن المسلم الوليد بن مسلم قال حدثنا الحارث بن عبيد الله الأنصاري الحارث بن عبيد الله الأنصاري ضعيف أقول ما لما حديثي قال يتي رأيت أم الدرداء na ga ummu darda ala rah ala rihaliha akan abun hawanta ala rihaliha a awadu akan abun hawanta akwai itatuwa kamar sanduna laisa alaiha gishahun amma babu rufi a kansu a idatan lirajulin ta je za ta gaishe da wani mutum min ahlil masjidi min ansari daga ma'abuta wa'inda suke zama cikin masallaci daga cikin ansarawa ummu darda ta je ta gaishe da ita a nan gurin duk gamin ce isnadin nan yana da rauni amma kuma kila wani da iya cewa to ai wannan hikaya ce ba riwaya ta ce al bin ubaidillah al-ansari yace na gani yana mana hikayen abin da ya gani ne mun gane ko to da duk da shi yana da rauni malamai sukan bambanta tsakanin hikayan da ifi da riwayarsa inda da ƙifi zai ce na ga abu kaza ya faru ai ba za mu karyata shi ba rauninsa bai kai ga cewa ya rasa bayanin abin da ya gani ba sabanin inda riwaya ce ya ce wani ya bani labari sai mu ce to rauninsa na iya kawo masa matsala amma hikaya to ana izina da shi a matsayin abu wanda za a iya karba wannan shine usulumin shekal albani idan mutum ya duba cikin irwaqul galil shekal albani na tafriki tsakanin hikaya da riwaya daga mai rauni wanda insha Allah za mu tsaya a nan abinda makaranta daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda kuskure ne Allah ya Allah ya gafarta mini wa sallallahu wa sallam barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa Thank hmm. you. wallahi ka san tasdiqin wannan akwai hadisin da yake cewa duk wani Allah na karban duba matukar mutum da yake gargara ba to amma kuma tasdiqin sa yaushe ne wanda za a ce yanzu ya kai gargaran da in ya furta misali yanzu yaron nan yana kan gado ne ya furta kuma ya rasu ya kai gargara wanda ke gargara misali wanda ya fara samun naza'a za a cire ran so da dama ko da ma zai furta la ilaha illallah ba zai furta shi ba face kawai a baka zai furta mun gane wannan wanda misali magagin mutuwan ta riga ta so kome ya riga ya fara tafiya to amma wanda ke cikin hayacinsa ya kuma furta sannan ya mutu wanda ba za a ce ya shiga cikin ya kai ga gargara ba saboda aka muna fatan zai masa amfani kuma in dai babu mafsada wajen musulmai su masa janaza da sauransu to a yi mai amma idan mutanen suka ce ba su yarda ba to ko da sun je sun binne shi sun masa komai in Allah ya ga cewa ya karfi tubarsa wancan ba zai cutar da shi ba wallahu a'lam

shi wanda ke ba musulmi ba ya ba musulmi kyauta eto eh eh, babu laifi ya karba eh eh tambayar shine wanda ya zama ba musulmi ba kamar yadda aka kawo cewa akwai yaron da ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam hidima to idan ya zama cewa wanda ba musulmi bane misali kirista shi ya ba musulmi kyauta zai iya karba eh zai iya karba cewa an hana shi daga zabadul mushrikin wancan baya shiga cikin kyautan ahlul kitabi kamar yadda malamai suka yi bayani saboda shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallama akwai waɗanda suka ba shi kyauta cikin sarakunan kiristoci kamar mariya alqabtiyya in muka duba ai kyautar sarki ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya karbe ta kuma akwai jakin da ma aka ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam wani sarki ne ba na nasari ya ba shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba hadisin uh, abdullahi dan abbas ne ko uh, kuntu rahifa nabi sallallahu alaihi wasallam ala himari ha kuntu rahifa nabi ala himari da yake tana kan ce bayan annabi goyen annabi sallallahu alaihi wasallam akan wani jaki an ce jakin nan wani sarki ne ba na nasara ya bashi kyautan to da haka idan ba nasara ya ba mutum kyauta in dai babu wata mafsada a tattare ita babu laifi mutum ya karba kamar yadda shi ma zai iya bashi kyauta idan ya samu wallahu a'lam من roƙon الله سبحانه وتعالى ya gafarta mana قدم mai samu dace rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين assalamu alaikum warahmatullahi